Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Zuma, wanda marubuciya Shatu ta rubuta muku shi. Sai dare momi ta dawo har lokacin Abba bai dawo a masallaci ba yana can tun da ya tafi sallar Maghrib. Da aka idan yaran sun san sai ya yi isha kafin ya tafi sai suka bar shi suka dawo isha. Suka dawo Steve yana zaune a sahun farko bayan gida suka ce ta so su wuce gida ya ce su zai taho. Da farko sun yi tafiyar su lallai sai sun ƙi tafiyar su lallai sai ya tashi da suka gaji sai suka tafi gida suna jiran momi ta dawo su faɗa mata. Iliya kuwa tana shigowa hannun ta fara faɗin momi. Anta Hafsa ta zo ta zagi Abba tas a gidan nan. Da rashin fahimta ta ce wani zagi kuma hannun? ita Hafsar hauka ta fara da za ta zagi yallaɓai. Yusuf ya zauna ya mata bayanin komai. Momi ba ta da hayaniya ta yi shiru kafin ta ciro wayarta daga handbag ɗin da ta shigo da ita. Ta fara kiran Hafsat. Ringin na biyu ta ɗauka. Hafsa, kin zo gidan da nake ne? Na zo yaya. Hajiya Lubabatu ta ce min mijinki zai yi aure. Kina da matsala da hakan? ina ruwanki ke za a yi wa koni amma yaya ita ma ta katse ta da faɗin kai ki ƙara min katsalandan cikin gidana babu ruwanki idan yayi yi aure damuwar ki. tana gama faɗanta wanda yake a sanye za ka ɗauka ba faɗa bane ba tana ajiye wayar abba na salama sauri dai ta tashi tana faɗin yallaɓai barka da dare zama ya a gefen ta yace barka dai gimbiya an tashi ko gudowa kika yi ya suka fara dariya momi ta ɓata da ce ni ce mai gudun aiki haba yayi yi ta saukar ta danya ya nuna mata maganar da hafsa ta ta wuce Gana hakan ya sa su duka ya kwanta ni kam har na gaji da jiran kiran shi kamar yadda ya samar min. Jin shiru ya sa ni na kira shi amma bai ɗauka ba na fara bacci. Sai da ya shiga bedroom ɗinsa sannan ya tuna rabon da mi waya tun yana ofis. Ya yi tsaki, ganin kos ɗina da ya yi misin haɗi da message ina tambayar shi ko lafiya bai kira ni ba saboda ya san na yi bacci. Momi ta shigo ta gama shirin ta tsaf na kwanciya zama ta tana faɗin ango wai me kake shiryawa ne. Ya yi murmushi tare da hararta ya ce abin har da zolaya sai ta yi dariya ta ce na gaba ka fara kiliyarin gurin da za ta zauna ba ko wani gidan za ka bata daban. Ya ɗan shafa kanshi ya ce I was thinking of that too amma na ga gwara ta zauna nan don na samu don na samu nutsuwa guri ɗaya. Ta gina kanta kawai tare da kwanciya ta ce Allah ya sanya alkhairi. Abin ya faɗa yana fekin ɗinta a forehead sannan ya ce Friday za mu je za mu je bita zan tafi da Yusuf saboda I cannot drive for long. Kai ta kiɗa ta ce ‘yan bida ne su ya ce a mada, amma su ‘yan haɗe da ni, Allah ya kai mu ya ce amin. Ba tare da ya faɗa mata cewar I have never meet my mom ba. A ganin shi wannan magana ce tsakani na da shi, yadda ba zai ɗauko fasinal maganar ta ya faɗa min ba, duk yadda kuke tunanin abba husband material ne to ya wuce haka. Zan yi wa kowace mace fatan samun na. Da asuba ya ta kira na na ki ɗauka, ni a dole na yi fushi da daidai da sallah sai na saka ta silent na kwanta. Wai zan yi bacci, amma na gagara kuma ego ya hana ni na dubawar balle na ɗauka ko na kira. Amina ta shigo ta Rike da Amin da ya tashi yana ƙaramar rigimar da ya saba. Zama ta tana faɗin yaya nana. Baban Abid ya ce wai abanki na ki Na ce to na ji. Sai ta miƙe ta fita kawai. Da bike ni ma na shiga tantan na ruwan kani a dole ban damu ba. Ina fitowa na samu Amina na jira na kallon ta ne na ce me ta ce Allah ya yana na baki da kirki ki je yana fallo yana jiran ki. Na saki marmashin nasara filin on top dole a zo a bani hakuri. Na sa kayana na fito ina ta ɓata rai. Yana zaune an ajiye masa mug da kofi a ciki sai biskit irin sugar free ɗin nan. Tunda na ƙaraso yake kallo na har na karasa zama na ce amfa. Salim ya ba mu guri sannan ya ce nana me yasa ba ki ɗaukar wayarki? Na bata rai ina turo baki ya ce bayan je ina ta kiran ka baka ɗauka ba. Amma kin san hakan kurin ba zan ki ɗaukar wayarki ba. I left the phone at home. Na je masjid ban dawo da wuri ba. Lokacin da na ɗauki waya I'm sure kin yi bacci. I'm very sorry. Kin ji ma dear. Ni na yi fushi ba. Ya kara gyara zaman shi ya ce na ce baki ya hakuri gashi na zo rashin ki kuma kin san me Ranar Friday fa za mu je bi dafa. Sai na manta ma fushi nake da shi kun san kaɗan ya rage ba faɗa a kan shi ba. Ya dinga min dariya ya ce shi yasa na ki faɗa miki na san zaki ta ɗauki. Wallahi yau zan tafi gida na haɗa kayana. Ya ce Yusuf will be escorting us. Sai ki samu ko sulubuna wani ya raka ki. Ya mike bayan ya kalli wristwatch ɗin hannun shi ya ce let me be going kada a yi min bulalar latti. Na yi dariya tare da miƙewa na bayan shi. Baka sha kofi din ba fa, na san baka ci komai ba a gida. Ya dan yatsu na fuska ya ce ba na shan kofi, I'm sorry idan na je ofis zan ci wani abin. Sai na gida kaina kawai na raka shi har bakin mota shi. Bayan ya shiga yace ce mu zan je na ga idan na gama duka aiki will be leaving early in the morning. Idan kuma aka san hakan to gobe after Juma'at prayers Allah ya kai mu. Ina komawa ciki bayan ya tafi na faɗawa Amina latest ta dinga murna a the same time tana cin haushin ba ita za ta ba ita za ta raka ni ba wajen nine bayan na yi wanka na koma gida na samu dadi ya tafi ofis awal ta koma school ta da aisha nawara na da lecture ta shiga school labana na asibiti sai umu da ke secondary ita ma ta tafi ni ɗaya na ɗauko madaidaicin trolley na haɗa kayana duk da ban san kwana nawa ne zan yi ba amma dai na ɗebi na one week Na gama komai sannan na kira HOD ɗinmu na ce min afuwa tafiyar gaggawa ta kama ni. Sai da ya gama min lecture ɗin shi wai aikin asibiti ba haka ake ba, ba yadda za a yi all of a sudden ka ce za ka yi tafiya. Ganin zai ɓata min lokaci yasa na faɗa masa I'm meeting my mom for the second time in my life. Tuni ya yi min fatan alkhairi akan zai samu wani ya kwabarin duty na. Labuna dadi ya ce ta raka ni tunda sai bayan Juma'at za mu tafi. Ita ma ta haɗa kayanta na kira sauran duka na ce zan je Nijar. Suka yi min ataa tare da bada saƙon gaisuwa wajen anta Aisha su da suka santa kenan. Dadi ya bani kuɗi ya ce na rike ko da za mu buƙaci wani abin. Misalin ɗaya muka ɗauki hanya. Misalin ɗaya muka ɗauki hanya washe gari Abba da Yusuf na gaba ni da Libna a baya. Tun kafin mu bar dutse na fara bacci saboda daren jiya Doki bai bari na yi baccin kirki ba. Na jima ina barci har muka zo Zaria shi ma Abba ya ce da Labna ta tashe ni in mun tsaya za mu yi sallah tashi na ya dube ni ya ce sleepy head murmushi kawai na yi muka yi sallah. Muka yi sallah Yusuf ya mana take away sannan muka ƙara ɗaukar hanya. Yunwa nake ji amma sai na ji abincin ya fita daga kaina tun Labna na ce mun na ci har ta ƙyale ni. Bata san lokacin tsoro ne da fargaba suka yi min dirar mikiya ba. Shi bai lura ban ci abincin ba yana kuma ƙoƙarin kamewa tunda Yusuf da Lubna na tare da mu. Sai da muka kusan mina sannan na fara jin alamar I'm having attack. Hannuna na matse ina addu'ar Allah ya sa kada ya zo. Dan attack din na embarrassing ɗina yake amma ina addu'ar da bata karɓa a lokacin ba Lubna ta fara lura tunda ita yake kusa da ni amma ta faɗa tana riƙo hannuna. Jiyowa ya dube mu shi a warwaje ya ce Yusuf tsaye da motar. Fakin Yusuf ya abu ya fito a kiɗi ya buɗe site ɗin da nake. Ya roƙo hannuna yana faɗin me ya faru Lamuna. Lamuna ta ce masa dama ina yin hakan duk lokacin da na zama anxious. Yusuf ya miƙe daga duken da yake ya ce panic disorder ne. Leda ya miƙo min ya ce na hura tun ƙarfi na na hura sai na ji na fara kafin amma lokacin jikina na rawa kuma gumi ya jiƙa ni sharkaf Lafuna ta koma gaba abba ya dawo gefe na gaba ki ɗaya hankalin shi a tashi. Hannuna na sa ina share zufa da keke tobin a yi oke, kaina na gyaɗa na ce I'm sorry. Sai na fara kuka a hankali ya zuba min idanu ya ma rasa me zai ce. Akwai inda ke miki ciwo ne kaina na girgiza. Ya ce to kuka me kike yi a hankali na ce tsoro nake ji kada na je da tarar ta rasu. Haba. Praise yourself I assure you insha Allah lafiya kalau za mu same ta. Ya ci gaba da kwantar min da hankali har na ɗan saki jiki ya ɗauko wayar shi yana nuna min inda yake gyara min zan zauna. Wani na yi dariya na ce ya yi kyau wani na yi square wani kuma na ɓata ne na ce ni dai sai an gyara. Soyayya zuma ce da muka sha sai muka manta da wa muke tare ashe su ma tasirar suke cikin jin daɗi. Tafiyar awa wajen bakwai da wani abu muka yi kafin muka isa mita. Shi ma mun kusa awa ɗaya muna neman gida, sai da muka yi tambaya sannan aka kwatanta ma Yusuf. jiki na a sanye na kalli abu gyaɗa mun kan shi ya ce I will be Da wannan kalmar na ji hankali na ya ƙara kwanciya a ƙofar gidan muka yi fakin ana ta ƙoƙarin shiga sallar isha'i. Da muka fito Yusuf ya ƙara tambayar gida aka tabbatar masa inda muke tsaye ne. Abu ya dube ni ina ƙoƙarin stretching hannuna ya ce ki shiga ciki za mu shiga masallaci. Kaina na gyaɗa tare da ɗaukar handbag ɗita muka shiga ciki. Da dinga jiyowa ina kallon Abba da ke tsaye yana min murmushi. Ƙara min karfin gwiwa ya gidan babban gida ne. mashin ne mai fad da ɗan dama a ciki a gidan duka security babu ko ɗaya. Hakan ya sa muka shiga ba tare da an san da shigowar tamu ba. A katon fakin space ɗin muka tsaya na dubi Lumna na ce Lumna ina za mu shiga. Inda ya bi kusa da mu don muka nufa. Dokin muka yi daga ciki aka ce mu turo kofar Labna na gaba yana biye da ita muna shiga muka tare da tsohuwa zaune a kan sallaya. Ta yi daya da sallah. Bakin mu dauke da sallama muka shiga ni da Labna. Looking tired and exhausted babu abin da nake muradi a lokacin. Irin da jirwa a jikina. Tafiyar awa wajen takwas ba wasa ba ce falo ne mai kyau wanda ya kayatu da hasken bulbs da chandelier Manyan leda seat sun ƙara ƙayata falon a tsakiyar da dattijuwar ke zaune kan sallaya da tasbaha a hannunta. Idanunta sanye da farin medical glasses zaune kan kujera wasu ‘yan mata ne za biyu kusan sa'adi da su. Kowace tana tattauna wayarta. A hankali muka tako ciki jin an amsa mana sallamar. mata tun da muka shigo take kallon bari muka karaso ciki ta ce sannu ku da zuwa ku zauna. Muka zauna Lubna ta fara gaishe ta sannan ta ɗan matsa gefe. yadda zan bayyana don ta kare ni. Na gaishe ta sai na ga bata amsa ba sai tsira min idanu da ta yi. Ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce kai murya sak na ummi. Kallon sashen ta na muka haɗa ido ta ci gaba da tattawayar ta. Dama ɗayar ko ɗagowa ba ta yi ba tsohuwar ta ce zo. Ta faɗa tana miƙo min hannu a hankali na ƙarasa na kama hannun nata. Ina jin wani feelings mai sanyi yana mamaye min zuciyata. Ta riƙe da gam kamar zan gudu na ce mata, ce mata daga dutse muke jigawa, fuska ta ƙara haskakawa da murmushin da take. Ta ce dama na faɗa wa Aisha za ki zo da kanki neman ta, gashi kuma Allah ya nuna mana wannan ranar. Ina nuna na lamshe ina jin wani abu mai tauri da ya tokare min wuyana. Idanuna suka ci ciko da kwalla na ce tana ina. Ɗagowa ta ta ce Hasina ba ku ga an yi baki ba. Wacce aka kira da Hasina ta ajiye wayar ta ce sanduku da zuwa. Lubna kawai ta amsa mata dikan baki na yayi nauyi. Kallon ta ina ganin tsantsar farin cikin da take ciki. Tabbas ganin wannan farin cikin daga gurin ta kawai bai ba daga gurin uwar da ta haife ni ba yasa na san sun jima suna jira na. Nur kai su ɗaki ko za su shiga toilet. Nur ta kalle mu sai kuwa ta ce Dande, kiga kamar fes ɗin ummi? Tsohuwar da aka kira da nene ta mata magana da yare ta yi tsalle tare da kankami ni kamar za ta balla ni. Da yar mata ta so suna ihu murna sai da nene ta kara musu magana sannan suka sake ni. Da dubi ne nan na ce ba mu kaɗai ba ne akwai baki a waje. Sai ta dubi yin tare da miƙewa ta ce saboda wata shine kika bar su a waje ki je za a shigo da su. Tare da Nur da Hasina muka nufi wani ɗaki da ke gefe ni na fara shiga ne tsarki da alwala na fito. Lafna ta shiga, na dubi da take kallo na. Tana yi wa Asina magana da wani yare. Sallaya da aka shimfiɗa na wani sallah a nan Lafna ta fito muka idan sannan na ciro wayata daga jaka na kira dadi na sanar masa. Mun zo kuma mun sami gidan. Ya ce, ai, Abba Prof ya kira shi tintini. Na gaishe su, za mu yi Na gaishe su za mu yi magana da safe. Wayar da kashe baki ɗaya bayan na yi broadcasting, sai sa ɗina cewa mun je lafiya. Nur ta shigo da katon tire a hannunta aje mana ta ce sannunku tun daga jigawa kuke kaina na gyaɗa na ce tun 1 pm muke hanya. Ta dariya Hasina ta ce akwai anti ɗinmu tana aure a Kano na taɓa zuwa dai ɗaya ban kara jin zancen ba. Nur ta ce min sista dinki ce ta faɗa tana nuna labuna kaina na gyaɗa Hasina ta ce smile ɗinku iri ɗaya. Labna ta yi murmushi nawa ta yi sabin ɗinmu ina jin yunwa sosai amma yanzu hankali na ba a kan abincin yake ba. Burina na ji inda uwata ta take, sannan na san halin, sannan na san halin da abba yake ciki. Bai fi spoon biyu na ba sai na ji abincin na shaƙe ni. Na dinga shan ruwa sai Labna ce ta ce su. Sai Labna ce ta ji sosai Hasina ta ce ko akwai abin da kike so na kamar ba kya son rice din. Kaina na girgiza amma ban ce komai ba. Yana ta shigo ta zauna tana kallona ta ce ya hanya kun ci abincin Noah ta yi bitin ɗina wajen faɗin ban ci ba amma Lubna ta ci. Hannuna ta kama ta ce mu je na kai ki wajen mahaifiyarki. Da sauri na jikina yana rawa bayan tana bayan ta na musulmuna suka biyo mu falon babu kowa ta ce na zauna ta kalli Nur ta mata magana da yare abinda na gane Aisha ne kawai hakan yasa sa na ƙara faɗuwa. Sai kuma ton ɗin kamar wani take mata. Ta fice babu jimawa wani dattijo ya shigo shi da wasu maza sun manyan da su ma. Dattijon ya zauna gefen ne na fuskar tana fita da matsanancin farin ciki. Buka gaishe su ni da Libna suka amsa da kulawa. Dattijon ya ce tabbas gaskiya ne da aka ce kowanne kowanne ɗa zai nemi uwar shi. Ya sunanki? Na muskuta ina filin uneasy na ce na na Fatima amaryar gaske ce Suka yi dariya sannan ɗayan ya ce ne ne ga amaryar taki. Ta taɓe baki ya ce ni kam ai na san tsoro na take tunda ta shafe shekara ashirin da uku a wata duniya. Na kuya da kaina ina murmushi alamun su nuna ita kakata ce shi kuma kakana. Maybe sauran angles ɗina ne. A hankali aka turo kofar tun daga kofa na ji murya. Tamkar dafaɗin tana faɗin don Allah ki bar na haka nan. Ki je ki karɓo abincin ki ki daina bi na. A hankali dukka da matsanancin faɗuwar gaba da nake ciki amma curiosity ya sa na ɗago kaina. Matar tana takowa kamar ƙara bugun zuciyata ake yi. Ina kallon ta na ce tabbas wannan ita ce uwata. Ban bar komai nata ba musamman fuskar ta ta tafiya irin ta da nake. Marabar mu ita kawai giant ce ni kuma komai na ba tsayi da kiba average ne. Bata lura da mu ba ta zauna tana faɗin ba gaya hannun shi ta bar zuwa kaina ya mata magana da yare yana nuna ni ta tsara min idanu na wasu sakon ma na tsara mata idanu and I felt something new something great ya shiga zuciyata ba ta kalla idanun idanunta sun ɗan fara maiko alamar hawaye sun fara taruwa ta ce ba ya kiɗa mata kai sai ta mike ta nufo inda nake tare da ɗago ni ta rungume ni Wani ɗumi na ji, wata soyayya, wani farin ciki lokaci ɗaya ya mamaye ni. Hannuna na sa na zagaye bayanta da shi sai na ji I'm complete. Na ji wannan abin da nake ji na some part of missing na ji shi daidai. Ban tabbacin filin ɗin da na ji a wannan rana ba sai kuma na fara kuka ta da ƙara ƙanƙame ta. Sassauta rikon ta tana murmushi ta ce kina son na yi kukan ne? Kaina na girgiza ina ta ƙoƙarin tsayar da ku. Ta masu sauraro a nan zamu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.